mu da warhaka yau Lahadi kuna sauraron shirin labarun matasa wanda Studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin aisa Ahmad ina tare da Tarnan Fudai Ahmad barka da warhaka Tarnan. Barka na naga kamar yanzu kin saba da faɗin sunan na ko Tarnan. Hawa na iya shi ne. yanzu dai mu muka kawo mu abokan matasa a cikin wannan shirin namu. To wayannan labarun za mu fara su da wani tsari da ake cema labo de geni ma'ana wani ƙarin sani da hanyoyin kwamfuta da aka ma yara masu shekara biyar zuwa shekara goma sha biyu. Sannan za mu lekawa a can birnin Agadez inda 'yan sanda suka kai wani samame a gidajen da ake shashaye domin kama 'yan mata ƙanana. Kaitaccen jawabinmu na musamman shi kuma zai kai mu a can birnin Maraɗi inda za mu dauko muku wani jawabi na musamman akan wani matashi don mai da niyya wajen kidakidan al'adu musamman a rumfa a region Maradi. Za mu ƙara labarun da wasanni. To, Aisa, ko kin san labo de jeni? A'a, tarnan ban sani ba. Ya kamata ka fassara mini menene labo de jeni. Wani ƙarin sani ne a hanyoyin kwamfuta da aka ma yara masu shekara biyar zuwa shekara goma sha biyu shi dai wannan shirin an gabatar da shi a ranar da shida ga watan oktoba a wani santa ne wanda yake a can cibiyar ansi a birnin yamai abokin aikinmu olivier asobavi ya haɗa mu rahoton da za a fassara shi kimanin yara talatin masu shekaru biyar zuwa goma sha biyu a gaban na'urori masu kwakwalwa a huskokinsu ana iya ganin alamun suna buƙatar koyon wani abu mai bada horo almuktar sai ne sanye da tabarau na zagayawa cikin layuka domin sanar da yaran ma'anar wannan kalma ta labo da jeni da safen nan mun kaddamar da proje da ake kira labo da jeni da ya kumshi yara 'yan shekaru biyar zuwa goma sha biyu su koyi aiki da na'urar kwamfuta wannan projen ya fara da yara biyar. inda nan da shekara 2020 muna son horar da yara dubu daya a cikin wannan tsari. Tarik Ishar wani mai ɗaukar darasi na da alamun natsuwa. Tarik Ja ina da shekaru goma ana koyar da mu yadda muke aiki da kwamfuta da zane-zane da kuma yadda muke sarrafa. Cibiyar Wikret an kafa ta ne domin taimakawa a fannin fasahar zamani da na'ura mai kwakwalwa. A bangare ɗaya tana gabatar da shirye-shirye domin al'umma da kuma da tijawa. A Agadas ana ci gaba da kame-kame a cikin matakin karfafa tsaro musamman wuraren da ƙananan 'yan mata suke karuwanci. e haka ne Aisa a wani samame da 'yan sanda suka kai sun cafke 'yan mata dari da tara za su gabatar da su a wajen hukumomin wannan jiha da kuma sarakunan gargajiya. Domin karin bayani sai a saurari Ali Haruna darakata na 'yan sanda na birnin Agadas ga firar da yi da Anise Karim. Mun soma samamen ne ranar 25 ga wata inda muka samu damar cafke 'yan mata 72 ƙanana da suka tsunduma a cikin wannan al'amari na karuwanci. A jiya ma mun ƙaddamar da irin wannan samame wanda shi ma ya bamu damar muka cafko waɗansu 'yan mata ƙanana. Mun gabatar wa hukumomi sakamakon inda kun ga 'yan matan ƙanana ne wanda abun gaskiya yana ɗaga mana hankali. To aisa su kuma matasa na birnin Agadas mi suka ce a wannan al'amari? Kai dai nan akwai tambayoyi gare ka. Yanzu dai domin ƙarin bayani sai mu saurari shugaban kungiyar matasa. Dalilin da aka nuna su a gaban jama'a gaskiya bai kamata ba, saboda yare ne ƙanana daga shekaru goma sha biyu zuwa goma sha tara. Gaskiya ni dai bai min daɗi ba. Muna goyon bayan irin wannan samamen balle da muke cikin wani hali da yara suke shiga cikin karuwanci da shan miyagun kwayoyi a nan Agades. A nan bangare za mu ta yin faɗakarwa. Za mu ci gaba da labarun matasa inda za mu dauko zancen shi dai wannan mai gabatar da wasu shirye-shirye a gidajen rediyo kuma wanda yake aiki da wani abun kiɗa da ake cema Duma Tasi'u Fakwai ya kirkiro da wani babban taro da ake yi. Ko menene wannan taro ya kumsa? Haka ne a tsawon shekara hudu yake gabatar da wannan shirin nashi da ake ce ma tari tariri a can tafkin madarin rumfa Domin karin bayani sai mu saurari fassarar da rahoton Muhammad Mamma ya kawo. Sake farfado da kade kaden al'adun gargajiya na maraɗi domin darajanta tasu shine gurin da wani matashi tasi'u bakwai ya saka a gaba ta hanyar shirya wata babbar haduwa ta wasannin masu kade kade na gargajiya da suka fito daga sassa daban-daban na jihar. Shin ko menene dalilin shirya wannan haduwar? Festival eh, Madarun a bakin ruwa nake shi. abin da ya sa kuma nake sha bakin ruwan madarun saboda garin madarun gari ne mai ɗumbin tarihi ga wannan babban tabki ga kuma namun daji Allah ya ba wato jihar madarun A cikin kwanaki uku na babban taron wasannin kowa zai nuna fasaharsa. Bayan haka akwai tarurruka na wayar da kawuna don tabbatar da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma da suke fuskanta hatsaniya. Ana rawa ta galgajiya, sannan ana kiɗi na galgajiya, sannan banda su ana ɗan waye kai bakin gwalgwaro bisa mahimmancin sa ɗiya mata lakwal, mahimmancin eh, auren gaugawa a barin shi, sannan mahimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali na matasa su riƙe galgajiyarsu kuma su san galgajiyarsu sannan su gane muhimmancin kiɗin galgajiya. Taron wasannin da aka kaddamar a karon farko a da sha biyar wanda ake kira tari tareri ya zama tamkar mallakin al'ummar fa musamman ma sarki a cire wanda ya kirkiri wannan taron. Lokacin da zani karo na farko na je na ga mai martaba na gaya mishi ya kama hannuna ya jinjina mini ya stibal wanda za a rika yi shekara shekara a yi kwana uku ana shagulgula ana wasanni ana waye kai ana murna ana sada zumunci duk shekara in ta gewayo ka mu yi magana su suke fara magana cewa wai yaushe ne abin nan saboda muna bukatar shi muna san shi duka da yake wannan taron haɗuwa yana da matukar mahimmanci yana taimakawa wajen samun cuɗayya ta gari ga matasa sai dai matashin da yake kire wannan wasar yana kokawa da rashin katabus na tallafa masa yanzu kuma za mu shiga a cikin wasannin motsa Brzezinski. labaru wasanni na wannan lahadi za mu fara su da zancen kwallon kwando kungiya 32 ne suke halartar wasannin da aka fara a ranar goma sha biyar ga watan oktoba a wasannin tankaɗe da rairaye na basketball wanda ake cima africa league bene na shekara ta 2019 la s nijeleka ta niger tana cikin rukuni na bay wanda ya hada da abijan basketball club na cote d'ivoire sannan da la s e na bene braves custom na ghana da kuma national port city pythons na liberia as Nijelek ranar laraba sun samu nasara akan aspec ta benin as Nijelek dai ta jefa kwallaye 67 inda Elwata ta jefa kwallo 60 sannan as Nijelek ta samu nasara ta biyu a wasannin da ta yi ra alhamishi da brave customs ta ghana 64 akan 46 kuka kawo muku ƙarshen shirin labarun namu na gode sauraron da kuka yi muna na gode gare ka tarnan sai gobe idan Allah ya kai mu sai sati na gaba idan Allah ya kai mu.